واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم idan aka yi ɗaya daga cikin waɗannan mushrikai albishir da haihuwar ya mace sai idan sai ya baƙi saboda tsananin ƙin abin da aka bashi labarinsa zuciyarsa ta cika da damuwa da baƙin ciki amma kuma yana jingina wa Allah abin da bai yarda da shi da kansa ba